بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلاة وسلاما على خير الأنام محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وبعد يوم كمر كل الله يساك داود موج كنكرة ثم نوانا في ألفية ابن مالك to kamar kullun insha Allah da aka saba zan karanta sai a karanta annaibu anil fa'il yanubu maf'ulun bihi an fa'il فيما له كنيل خير نائل فأول الفعل ممن والمتصل فأول الفعل بالآخير كسير في مضي كوصل وجعله من مضارع منفتحا وجعله من مضارع منفتحا كينتح المقول فيه ينتحا والثانية التالية المطاوعة كالأول اجعله بلا منازعة كالأول اجعله بلا منازعة وثالث الذي بهمز الوصل وثالث الذي بهمز الوصل كالأول جعلنه كاستحلي كالأول جعلنه كاستحل kun gama bayani kan fa'id wuraren da ya waje ba fa'il ya boyu da kuma wuraren da ya waje ba ya bayyana to malam na gama bayani kan fa'il sai shiga na'ibul fa'il na'ibul fa'il shine suna da yake zuwa ya aiki irin aikin fa'il ma'ana fa'il dole ya kasance bayan fail fa'il dole ya kasance marfo. duk irin hukunce-hukuncen da ke da ga fa'il to shi ma na'ibul fa'il yana ɗauka waɗannan hukunce hukunce sai dai abinda ke bambanta su idan alfi'lul ma'lum ya gabata za mu ce da abin zai biyo bayansa alfa'il idan alfi'lul majhul ne ya gabata za ce da abin zai biyo baya na'ibul fa'il amma duk hukunce hukuncen da fa'il zai ɗauka kalas shi ma na'ibul fa'il zai ɗauka to ya danganta da irin fi'ilin misali fi'li na iya kasancewa tulafi yana iya zamana ruba'i yana iya zamana khumasi yana iya zamana sudasi ma'ana mai hurufai guda uku hudu biyar shida idan fi'li ya kasance biyu ne ma'ana mai hurufai guda uku dumma awwaluhu wa kusira ma qabla akhirih ana yi wa harafi na farkonsa don ma sannan harafi na dab da ƙarshen sa ya masa kasra misali kataba sai mu ce yaya kutiba misali wasala sai mu ce yaya wusila muna fahimta shine malam ke cewa yanubu maf'ulun bihi an fa'ili asalin na'ibul fa'il maf'ulun bihi ne wanda yake zuwa ya tsayu a matsayin na'ibul fa'il bayan an share shi maf'ulun bihi din misali in nace kataba zaidun ad-darsa ina kullu bihi to nace kutiba ad-darsu ina fa'il ban ji ba ba fa'il kun ga kenan maf'ulun bihi shi ke zuwa ya zama na'ibul fa'il bayan an share fa'il muna fahimta shine malaci yanubu maf'ulun bihi an fa'il maf'ulun bihi shi ke zuwa ya tsaya madadin fa'il bayan an share fa'il din fi malahu a cikin duk irin hukunce hukuncen da ke ga fa'il shi ma maf'ulun bihi din in ya tsaya madadin na'ibul fa'il yana dauka waɗannan hukunce hukunce muna fahimta kanila khairu na'ili kaman an samu kyakkyawan samu misali nila asalinsa menene nala amma sai aka ce nila kaman qala sai mu ce kaman mala sai mu ce muna fahimta to kaga idan ka duba khairu shine na'ibul fa'il asalinsa la zaidun khaira na'ib amma sai aka ce la khairu an share zaidu shine asalin fa'il maf'ulun bihi sai tsaya na'ibul fa'il bayan an share fa'il muna fahimta tayyib fa awwal al fi'li farkon fi'li idan ya kasance sulati ne obnuman yi mashi damma farkon fi'li kai mashi damma kaman kataba kafin sai mu ce me ku ku sai mu tazamma wal muttasil bil akhir shi ko wanda ke haɗe da dab da na ƙarshe ko ko wanda ke haɗe da na ƙarshe ma'ana dab da na ƙarshe muna fahimta exir kai mashi kasra amma a yaushe fi mudayyin in ya kasance a fi'ilil madi ne kaman me kawsir asalin sa menene wasala amma da muka zo muka mai da shi fi'li ne mabni lil majhul damamna awwalahu wa kasarna ma qabla akhirih sai muka ce wasala sai muka ce wasila malai muna fahimta idan ko fi'lin ya kasance mudari'i ne dhamma awwaluhu wa futiha ma qabla akhirih wasala asalin sa mudari'in sa ya zamu ce yasilu to in muka mai da shi majhul sai mu ce yusalu kun ga bamamna al-awwal wa fatahna ma qabla al-akhir in aka ce ba mabni al-majhul zamu ce ko ce ba mudari sai mu ce yuktabu in muka ce julisa mudari sai zamu ce yajlisu asalin sa amma majhul sai mu ce kun ga an yi wani farko farko bamma sannan harafin da ke dab da karshe an yi masa wannan ya kasance mudari ne misali kaman intaha انتحى ودار ينسى ذلك ينتحي أما إن مكا مكمل شي مجهول سيمو تيايا ينتحى مالذي فهمت وجعله سنيفئ لي مبني للمجهول من مضارع إن يكسن شيء مضارعين منفتحة معنى يزانا مكا مغانا فهارة فين لكي دبدا كارجيني دعان شيء والمتصل بالآخر don haka shi muttasil bil akhir din nan ij'alhu min mudari'in munfatiha sanya shi in a mudari'i ne ya kasance da fatha kayantahi asalin sa intaha shine madi mudari'i muka ce yantahi kaman yantahi al maquli fihi wanda ake cewa a cikin sa yaya zamu ce yantaha muna fahimta طيب idan fi'ili ya fara da ta'ar. كمان تدحرج تقطع مثالي تقاتل شي كما يد يكي ضم الأول منا فهمت والثالث وكسر ما قبل الآخر ضم الأول والثالث وكسر ما قبل الآخر كمان تقطع سيمو سيايا تقطع كمان تقدم سيمو سيايا تقدم كمن تدح رجع سمو جاية تضح رجع هنا فهمت كمن تغافل سمو جاية تغوفل تقاتل يعني يضم الأول والثالث ويكسر ما قبل الأخير إن يكسن شيء مبدوء بالتاء منا فهمت يا شيء ليه والثانية التالية shi harafi na biyu harafi na biyu wanda ke biye wa talmutawa'a ma'ana talmutawa'a don mudari da ya fara da da ta'u saboda galibi za ka samu ta din nan ta dullu ala mutawa qata'atuhu fataqatta'a qata'atuhu fataqatta'a na tsanka kashi ko na kakkarya sai ka karyo yani ta dullu ala mutawa ma'ana mutawa istijwab lil fi'l yani wani abu wanda yake faruwa sakamakon wani aiki muna fahimta wani? right wasaniya taliya talmutawa ko da ke na ya kuskure wurin bayani na ce in ya fara da ta'un eh dummal awwal wa salis ko eh na ya kuskure kware <laughs> ko ba tuna wani ba wato dummal awwal wa sani ba salis ba eh dummal a <laughs> ah, ai saka ce a ah, ya mu yake dan ka san ba maki na magana abin da zuciyarki ta faɗa da ba ya ha dum a an an gama kuma kasa yayi nisa dummal a wa sani muna fahimta kaga mun ce tuqti'a kuma amma kuma <laughs> mun ce asalis <laughs> mun ce tudkharija kuma mun ce asalis don haka dhummal awwal wa thani ana yi wa na farko da na biyu ne dhamma in ya kasance mabdu'un bi bidda muna fahimta bai eh, haka shi ne ta mala ce taliyat al mutawaa harafi na biyu wanda ke biye wa ta'u misali kamar taqaddama mai ke biye wa ta'u qafun ko taqattala me ke bewa sawun qaf kal awwali yadda kai wa na farko wasali shi ma kai mashi wasali me wasali na farko to shi ma kai mashi damma ij'alhu yi mai irin wannan damman ka sa masa bala munaza ba wani jayayya yani qawlan wahida yani jayayya kun ga ta kwarenye <laughs> muna fahimta idan harafi ya kasance mabdu'un bil hams kamar in talaqa Eh? idan idan fi'ili ya kasance mabdu'un bil hams misali kamar in talaqa misali kamar istabtama kun ga wannan fi'ili ne wanda ya fara da me to shine zai dauki kaidar mu ta farko dummal awwal wa thalith wa kusira ma qabla al akhir muna fahimta kamar in talaqa sai mu ce ya untuliqa kaman istafhama sai mu ce ya ustufhima kaman istakhbara sai mu ce ya ustukhbira kaman istahla sai mu ce ya banjiwa banjiwa to ina son harafin na karshe ne fito banjiwa ustuhliya eh of istahla sai mu ce ustahliya kun ga zumbal awwal wa thalith wa kusira ma qabla shine malam ke cewa wa thalith alladhi bi hamzil wasli shi kuma wato harafi na uku amma wanda ya fara da ne hamzatul wasli kal awwali ja'alannahu shi ma har wa yau dai kamar yadda kai wa na farko wasali shi ma kai mashi me kai mashi wasali ka suhli kamar cewa ka الضحلية أصل لنسى يعني إيه استحلى ده كلمة حلاوة زاكي دادي كندلو منا فهمتا كنا زمو فهمتي ينزو أتقيتي إذا كان الفعل ماضيا ثلاثيا ضم الأول وكسر ما قبل الآخر إذا كان الفعل ماضي مضارعا ضم الأول وفتح ما قبل الآخر إذا كان الفعل ماضيا مبدوءا بالتاء ضم الأول والثاني وكسر ما قبل الآخر إذا كان الفعل ماضيا مبدوءا بالهمس ضم الأول والثالث وكسر ما قبل وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور عليكم السلام نعم باجي بقى ايه Eh. eh ai abin da yasa saboda ka san hamza tunasibul fatha sannan al-kasra tunasib aliya don haka shi zaka ce ustuhliya haka bai da ita eh na'am alaikum salam yana da kasra ai kisa ai da ya din ba ta da dugo da istahla ya din ba ta da dugo amma yanzu zaka ce ustuhliya sai aka yi wa ya din dubu eh ai ya ya'un ce wato bambancin da zaka gane da in aka ce istahla ba za ka yi wa ya'un din digo ba so amma zuwan kasra yanzu gashi ya ta samu digo guda biyu to fatawa kan ya da ma shi ka'idin nahawa aida yana da karshen eh zuwan abin nan kasra saboda ai misali in a wurin waqafi ne ai zaka ce ustuhli ka fahimta ai eh, yawa abin nan ne abin nan mu'tal mu'tal ne to me ka tun mu'tal ne eh harafin mu'tal ya ya zama an harraka shi amma inda alwasu a'a madi ne mana ai asalinsa istahla sai muka ce ustuhliya abin da sa muka bayyana da fatha saboda mai sauraro ya ji karshen fili, amma ya kamata ce ustuhli saboda qa'idatul arabiyya la yubda'u sakin wa la yuqafu al mutaharrik ka fahimta ai to amma saboda babu ta'lim ne ko yara kake karantarwa dole ne ka dinga fitar musu da harafi ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya su gane harakar da suka nasu ka gane to da haka mudaf sai mu ce yastahli yustahla eh eh da haka shi ke nasan kimar ne alfat eh ba wani abin da Na. na eh eh voto eh ai shi ajwab misali idza kana maksuran عند الإجهال أو رم مبني مجهول يضم وبالعكس مثالي قال normal circumstances ذاك شيء يعني قلت كف طب أما أنك حول شيء للمجهول ذاك شيء قلت سيضم ده كسره ka fahimta kaman to ya zo da menene asalin sa to in ka hawwala shi sai ka ce bo to sumtu dan haka zaka juya shi sumtu bi sa simtu an yi mani simtu sumtu bi sa ka gane ai so inda kasra ne halatul ladina majhul ya koma dhamma inda dhamma ne halatul majhul ya koma kasra kila eh wa qilihi ya rabbi ai asalin sa qala ni qila li an ce mani ka gane eh a ai anan akwai halayen da yawon ta kan iya fita qultu misali ina yawo ina alifin din take to ai cire alifin din a can shi ya kawo cire ta ana ai asalin ta ita ce alifin din da asalin ta wawu ne asalin qala qawala in ga kuma Ibdad, ka fahimta qawala ya kamata mu ce quwila haka mata sai muka mai da wawun alif sai muka ce qala amma ni sai na ce me qul qultu misali asalin sa ina asalin alifin din a majhul ma ba za ka ce ƙila ba sai ka ce ƙiltu an ce mani saboda share ta a wurin ƙultu shine ya haifar da share ta a wurin ƙiltu eh misali kamar huwa ba ƙila an ce da shi yawwa su ne ake sharewa haka yake na ƙwararsa na eh Eh. eh eh a'a ai akwai misali in kana so ka sanarwa da mutane karatu babu laifi ka harraka mutaharrik ka sakka na sake yawa kuma ka sa akwai eh, abin lokacin sakin taslim sakin tasla ne ka ce alhamd lillah rab al'ad khutba gaba ɗaya ka kasa kunne baka ji wani abu eh ah, eh to ai baka ma ji karshen ba bare ka ce mun nayi kaza ko nayi kaza eh fa qult eh, innahu misali kaza kaza yani haka akwai maskut ba haka haka baka jin karshen harafin bare wai ka ce yayi kaza sakin taslam na'am mala na eh eh yuzhibu eh uzhiba yuzhabu eh are da gaske wa kala are na na eh. sai kuma mudari kai hada shi da lamul am li yuzhab bihi eh. hmm.

yani karshen fi'ili rubai wa arba'un in jurrida in kana mujarrad wa in yuzad fihi fama sittan ada ya wuce shida da. fi'ili kenan yana wucewa me yasa eh to ai shi sa aka ce kalma amma ba da take ba sannan kuma abin nan wakilmatun ba ji ba haka kawo ta karatun karshen ba wakilmatun biha kalamun qad yu'am نعم فإذا بدأ صحيح أنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت